Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwa intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarrafi da hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. rahotanni daga najeriya sun ce wani jirgin ƙasa ɗauke da fasinja daga lagos zuwa kano ya yi haɗari a jiba cikin jihar kwara wasu rahotanni da ba tabbatar ba sun ce mutane da dama ne suka halaka wakilin sashen hausa mustapha nasir ba tsari yana da ci gaban wannan rahoto bayanai dai sun nuna cewa akwai mutane da dama da suka jikkata sannan har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto a cikin daren asabar din akwai mutane da dama da taragon jirgin ya danne kuma an kasa cire su jirgin kasan dai wanda ya fito daga Legas a kudancin Najeriya yana kan hanyarsa ta zuwa Kano a yankin arewacin najeriyar Malam Indama Muhammad ne sarkin garin na Jaba ga abin da ya ce damun ta wayar salula. Har yanzu a yanzu ba crane, an ce crane wanda zai so yi lifting na jirgin daga Lagos ne za kawo eh, Yanzu ba a san iya adadin mutanen da suka mutu ba kenan. A ba san adadin wanda suka mutu ba amma akwai mutuwa da yawa cikin jirgin nan. Shi ma dai Malam Suleiman Jaba wani mazaunin garin ne ya yi ƙarin haske. okay amma an samu adadin wanda suka mutu a wai wallahi waya samu adadin saboda wasu eh, jirgi mana kansu har yanzu ma ba dauka ba har zuwa cikin daren nan da muke magana da kai har har zuwa cikin dare da ake magana din nan to kaman kaman jirgin jirgin mutane kaman nawa yake daukowa dama a to eh, jirgin gagan inda na eh, passenger ne zai hmm. mota 50 fa mutane 50 to yanzu ba wani kokari da kuka ga wasu hukumomi na yi wurin na bincika wurin ko za a ceto wasu da rai Niger da wasu eh, kungiya suna ɗan suna da taimaka suna cire wasu wani za su ya cire. Kokarin jin ta bakin hukumomin tashar jiragen ƙasa na garin Jabar da ya ci tura. amma rundunar 'yan sandan jihar kwara ta tabbatar da aukuwar lamarin kakakin 'yan sandan jihar kwaran asp ajayi okasammi ya ce ba su kammala tattara bayanai ba a don haka ya ce kawowa yanzu mutane hudu ne suka tabbatar da mutuwarsu amma ya ce sun kara tura jami'an tsaro a yankin da abin ya faru tsohuwar gwamnatin goodluck jonathan ne dai ta farfado da zirga-zirgar jiragen ƙasa na fasinja daga kudancin najeriya zuwa arewa bayan da aka share shekaru babu safarar jiragen ƙasar a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari daga Mina. Kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa ya ce shugaban kasar Kim Jong-un ya ga taron koli na jam'iyyar ma'aikata mai mulkin kasar cewa kasarsa ba za ta taba amfani da makamin nukiliya ba sai idan wata kasa mai nukiliyar ta yi wa yaucin ta barazana. Hakanan kamfanin dillancin labaran da ake kira KCN ya takaice ya ce kim ya ce a shirye kasar take ta kyautar dangantaka da kasashen da ba sa shiri da hukumomin da suke pyongyang ya kara da cewa shugaba kim ya yi kira da a gudanar da shawarwari da makwabciyar ta koriya ta kudu domin sassauta rashin yadda wadda rashin sake assasa hakan babu tabbas ko wannan alkawari da shugaba kim jong un ya alama ce ta canji daga halayenta na bijirci ga makwabtanta da kuma amurka domin a cikin watan maris koriya ta arewa ta yi barazanar ba tare da wani gargadi ko jan kunne ba za ta afka amurka da koriya ta kudu da hari da makaman nukiliya farmakin kan mai uwa da wabi a zaman martani kan atisayin na haɗin gwiwa da ƙasashen biyu suke duk shekara a koriya ta kudu masu sa ido suna cikin shirin ko ta kwana kan rahotannin cewa koriya ta arewar tana shirin gudanar da wani gwajin makami nukiliya na wato karo na biyar Jiya Asabar shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da wani jawabi mai tsimarwa ga dalibai da suke sauƙi karatu a jami'ar Hawar wacce ta bakar fata ce. Ya ga ɗaliban cewa dangantaka tsakanin jinsuna Amurka ta inganta sosai cikin shekaru talatin da suka wuce duk da haka ya ce da sauran aiki. A ta kowane fanni ka dubi Amurka, yanzu ta fi lokacin da na sauƙi karatu, Mr. Obama ya ga ɗaliban da suka kammala karatun nasu a bana. duk da haka shugaban wadda shine bakar fata na farko da zai jagoranci amurka ya ce har yanzu akwai wariyar launin fata har kuma yanzu akwai gibi da aka duba yadda ake daukar mutane aiki da bambanci a albashi da kuma fannin shari'a hakanan mista obama ya gaya masu sauƙi karatun a nan birnin washington cewa idan suna buƙatar ganin canji ba bacci za su yi ba tilas ne su zagi dan tsaye a dama da su shugaban na amurka ya gaya matasan cewa ba su da wata hujja na ƙin yin zaɓe ba za ku sadaukar da rayukanku domin kada ƙuri'a ba domin wasu sun riga sun muku wannan Mr. Obama ya kira ga masu sauƙi karatun su 2,300 cewa su tabbata sun kada ƙuri'a ba sai kawai a zaben shugaba ƙasa ba amma a duk zaɓuɓɓuka da ake yi Mr. Obama ya ce a shekara ta 2014 mutane biyu cikin biyar ne kaɗai suka fito domin kada guriya wadda ya nuna koma ba idan a kwatanta da zaben da aka a shekara ta 2012. Ya tambayi ɗaliban ba sa lura da cewa hakan ya taimaka wajen irin wakilan majalisa da yake aiki da su. A Masar wata kotun kasar ta yanke wa mutane shida hukuncin kisa a shari'ar da ake wa tsohon shugaban ƙasar Mohammed Morsi da shi da wasu mutane kusan su goma sha biyu kan zargin fallasa bayanan sirri ko ɗauka su daga ƙasar su aike da su ƙasar katar Kotun ta ɗage yanke shi tsohon shugaban ƙasar hukunci har zuwa sha takwas ga watan gobe. Kotun ta yanke mutanen shida hukuncin kisa cikin su goma sha ɗaya kamin wata babbar kotun Islama ta ƙasar ta sake nazarin wannan hukunci. Kwamitin alƙalai uku ne suke tafiyar da wannan shari'a. a wani bidiyon zaman kotun da ah, an ga shugaba Morsi cikin kejin waɗanda ake ƙara yana murmushi yana daga hannu yana nuna alama ta nasara hakanan sauran waɗanda ake tuhuman su ma an gansu suna murmushi suna kalamai amma babu tabbas kan abin da suke cewa uku daga cikin waɗanda ake yankewa hukuncin kisan ba sama ƙasar baki ɗaya bisa tsarin shari'a a masar mutane da aka yanke hukunci a shari'ar da ba sa nan ana watsi da hukuncin kai tsaye har sai an gudanar da wata sabuwar shari'a bayan da suka komo ƙasar. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Afghanistan rundunar taron dangi da NATO take wa jagoranci a ƙasar ta ce an kashe sojojin ta biyu a kudancin kasar lokacin da wasu mutane biyu suka yi shigan burtu suka bude wuta kan wani gida ko wuri da sojojin suke. A cikin wata sanarwa da wata cibiya da ke wata cibiyar yaƙe-yaƙen a Kabul ta fitar ta ce dakarunta sun mai da martani kan maharansa kashe su. kuma ta ce gwamnatin kasar tare da rundunar taron dangin sun kaddamar da bincike kan lamarin amma sanarwar bata ba da ƙarin bayani kan ƙasashen da sojojin da aka kashe suka fito ba neto tana jagorantar dakaru kusan dubu uku galibin su amurkawa waɗanda suke horar da dakarun tsaron afghanistan tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a halin da ake ci kuma kamfanin dillancin labarai na associated press ya ambaci ma'aikatar tsaro ta romania tana cewa an kashe sojojin kasar biyu wani kuma ɗaya ya jikkata lokacin da suke horar da sojojin kasar kusan wato kusa da birnin kandahar da ke kudancin kasar a safiyar jiya asabar Asiriya faɗaɗa shirin tsagaita wuta na wasu sa'o'i saba'in da biyu a birnin Aleppo ya baiwa mazauna birnin damar numfasawa a yankin da yaƙi ya daidaita a arewacin ƙasar. mutane da rikicin ya tilasta a barin gidajensu sun koma gidaje an kuma buɗe makarantu sannan 'yan kasuwa sun baje koli a ci gaba da fara aiki da yarjejeniyar da misalin karfe goma sha biyu da minti ɗaya na dare agogon yankin an gwabza kazamin fada cikin kwanaki da suka wuce har suka halaka kusan fararen hula 300 cikinsu har da yara 57 kamar yadda kungiyar da take rajin kare hakkin bil'adama a siriya mai cibiya a birtaniya ta yi jawabi amurka ta yi marhabin da tsawaita yarjejeniyar a aleppo duk da haka ta bayyana fatar ganin an fara da shirin ko a ina a faɗin ƙasar a cikin sanarwa da kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya bayar ranar juma'a ya ce amurka tana fatan ganin an kai ga lokacin da za a ma daina kida sa'o'i zuwa zamani da ake mutunta tsagaita wuta a duk fadin ƙasar. A Mexico hukumomin kasar kwatsam ba zata suka kaurar da rikakken madugun fasakorin folder Iblis ɗin nan Wahin El Chapo Guzman da gidan yarin da yake a bayan garin birnin Mexico zuwa wani fursuna da ke kusa da kan iyakar ƙasar da kuma Amurka. Guzman wadda ya kaurin suna a zaman madugun ƙungiyar safarar folder Iblis da ake kira Sinaloa wadda ya tsere da gidan yari har sau biyun an kaurar da shi ne karkashin matakan tsaro masu tsanani zuwa fursunan da ko gari da ake kira Suwade Juarez wadda kogi ne wato wadda kogin Rio Grande ya raba shi da jihar Texas na Amurka. Duk da irin bayanai da gwamnatin kasar ta ba na daukan wannan mataki da suka hada da kwaskwarima da ake a gidan fursunan da shi Guzman yake a halin yanzu, wani mai fashin baki kan harkokin tsaro a mexico ya ga kamfanin dillancin labarai na associated press cewa sai ta yi gwamnatin tana fargabar el chapo yana wani shirin tserewa daga gidan fursuna ne kuma Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefen mu barku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwo ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da ɗan siyasa na Alhaji Garba Suleiman Turako Saminaka kuma mun tsaya ne inda zai yi muna bayanin irin darussan da ke tattare da abin da ke faruwa a zaben fidda gwani na jami'in nan guda biyu da ke nan amurka sai lokaci ya muna halin nasa yau ma a nan zuwa mu dora akwai abubuwa da dama da ya kamata afirka su koya akwai kuma abubuwa wanda yake ba mu taba ganin irinsa ba mai kama da irinsa a amerika kamar wannan zaɓe da aka fara na fidda gwani wato abin da ya kamata a afirka mutane su gane su zaɓa shine banda zaben tumun dare banda zaben a'a wannan ubangida na ne ya ajiye ne kafa ni saboda ko da halin yaya sai an sai ƙuri'a ya ci zaɓe idan da kuɗi na da tasiri a Amerika da yanzu da Bernie Sanders a wake da eh Bernie Sanders da ya ma Hillary Clinton warwas tun da yake miliyan dubu arba'in ya tara cikin wata bai fi uku ba kuma mutane ne suka dinga bashi wannan kuɗin to kaga anan akwai bambanci mutane ne fa daga aljihun suke cire kuɗi su bayar su bashi shi ma ɗan wai ba an bashi ya kashe ba ne domin ya rubuta mujallu ya buga a talbijin a rediyo mai zai ma amerika ga abin da zai ma amerika to ka ga a afirka misali kan maka ɗiba da faɗi in dawo maka a ƙasanmu a najeriya a gida yau in ka fito neman kansila komi hazaƙanka komi iyawarka komi farin jininka komi gwanintanka billahi lazi sai ka ba da kuɗi a zaɓe ka idan baka bayar ba ba wanda zai zaɓe ka ko kallon ka ba za a yi ba kuma a najeriya ana tabbatar maka da ana yin independent candidate to da akwai mutane yara matasa masu zaben jini masu kwakwalwa uh, a kansu brain da za su fito da ƙarfinsu da gumunsu su tsaya su yi zaben nan su yi takarar nan su yi mutane aiki to amma haka kawai sai ka ga mutum ya tsaya ya fito chairman ko kansila ya kashe miliyan kaza to ka gaya min idan an zaɓe shi ɗin ya zo an ba da kuɗi a majama'a aiki a matalakawa aiki nan kuɗin za su tafi ce sai ya farke kuɗin da ya kashe ina maka magana tun daga kansila ne har ka je ga sama ba zan ce ko a'a na shugaban ƙasa ba ko wani gwamna ko sanato ko house of ah, res ba yan majalisar eh, tarayya to ina tabbatar maka ba sai na ɓata baki na ba na faɗi wannan masu sauraron mu sun san abin da ke faruwa a Afirka. A Najeriya ƙasan da na fito ma a take nan abin da ke faruwa kenan sai dai Allah da ikonsa a wannan zaɓe da aka yi da ya wuce ya shuɗe don kuɗi bai amfani ba. Jama'a sun fara ganewa hankalinsu ya dawo jikinsu sun daina sai da mutuncinsu a ba su kuɗi a ba su gishiri a ba su atamfa a ba su waye-waye don su je su zaɓo ni ko kuma a sace ƙuri'a kai hatta 'yan sandan najeriya taimakon da suka yi da sojoji na ga an yi adalci an tsaya an yi zaɓe na gari to abin da ya kamata a jam'iyyu a ko'ina suke afirka shi koyi shi kenan kada ku yadda a baku kuɗi domin ku zaɓo ta jam'iyya kada ku yadda a baku incentives wato kamar a ce an baka motoci ko an baka gida ko an baka gishiri ko buhunan shinkafa je ka raba mutane dan a zaɓuwa ne wannan ba daidai ba ne amerika idan aka kama ka ka ba wani wani abu da sunan wai a maka zaɓe ya zaɓe ka to anan ma kaka da kanka. To ka ce akwai abin da baka taɓa gani ba a zaɓen fidda gwani na nan Amurka menene wannan abin? To abin da ya faru a nan wanda a Amerika bamu taɓa ganin shi ba yadda idan an je gangamin tarayyar campaign a ce wai wani ya fito yana faɗa kar a ce a kama shi a jefar da shi a wurga da shi. Zamanin da su Clinton su Al Gore su John McCain su shi kan shi bushin aka yi ta wannan ban taba ji ba ban taba gani an yi fada an tada hankali ba to amma kaga a wannan karan abin ya yi zafi ya yi tsamarin wanda yake har an ma kai karan shi Donald Trump wani shugaban jagoran zaben shi domin sun fincike wata 'yar jarida suka yi waje da ita domin ta nuna tana musu tambayoyin da ba su da ra'ayin wannan tambayoyi to kaga bambancin kenan to daga nan amurka kuma yanzu bari mu dumfari ƙasar kenya inda shugabannin cocin katolika ke cewa akwai buƙatar a yi wa hukumar zaben ƙasar kwaskwarima muddin ana so a samu zaɓe na gari a zaɓe mai zuwa suka ce a zaɓen da hukumar ta gudanar wanda ya gabata hukumar ta sha suka ba a cikin gida kenya ba har ma da sauran ƙasashen duniya A kan wannan batu ne abokin aiki na sashen turanci peter cloti ya tattauna da mr david onwoyo babban jami'in sadarwa na ƙungiyar, kuma peter ya fa tambayarsa ne ko me yasa kungiyar na bishop bishop tsohon bakinta cikin batun zaɓe? Concerns really about the capacity of the IEBC to hold free and fair elections. Uh, the bishop's concern was that from the last election we have had senior Commission has mentioned in uh, adversely in uh, ongoing investigations elsewhere in the world, actually in Britain. Babban damuwar kungiyar ta shugabannin kungiyar cocin Katolika shine hukumar zaben za ta iya gudanar da zaɓe a kasar wanda zai zama karbabbe Wannan shakku ya biyo bayan abin da ya faru ne a zaɓe na karshe da aka yi a kasar inda shugabannin hukumar sunansu ya yi ta kai da komo a cikin ayyukan fallasa a lokacin da aka zo binciken hukumar ta zaɓe. Wannan ma ya kawo dalilin da ya sa aka kori wasu manyan jami'an hukumar don haka suke ganin akwai buƙatar a sake wa hukumar zaɓen kwaskwalima suka ce batun raunin hukumar zaɓe ba batu ne da za a yi biris da shi ba tilas ne a yi wa hukumar zaɓen gyara yadda ya dace domin duniya ma ta kalle mu da martaba musamman ganin yadda ƙasar kenya ƙasa ce da ake tafka gasa wajen yaƙin neman zaɓe don haka hukumar zaɓen ta zamo mai tasiri martaba da cika sharuɗa idan an yi hakan za mu san cewa an samar wa zaɓen martaba a duk lokacin da aka yi shi. Da kuma fita ya tambaye shi shin kenan yana nufin 'yan ƙasan Kenya na kallon hukumar zaɓe a matsayin wata hukuma ce da ake tuhuma da aikata ba daidai ba musamman akan batun zaɓe? Bishops were saying now, therefore, let us not ignore these stakeholders in the electoral process of the country. If, if, if, if one party or more than one political party has issues with the electoral Cewa suka yi kar mu yi biris da ayyukan hukumar zaɓen kuma idan har wata jam'iyya tana da matsala da hukumar zaɓen bai dace ba su yi shiru. Hawa kuma fita ya ce masa, wasu 'yan siyasa na cewa a soke hukumar zaben a samar da wata ko su ma shugabannin na cocin katolika suna da irin wannan tunanin ne Yes, actually, what the bishop said, they have had like as you said, that certain uh, politicians and very senior politicians, for that matter, ba shakka kungiyar ta bishop bishop su ma sun ce sun ji wasu 'yan siyasa na wannan kalaman kamar yadda kake cewa suna shakku akan kwarin gwiwa da suke da shi ga hukumar zaben kasar da yawa 'yan siyasa sun bayyana su ga hukumar zaben kasar amma ita kungiyar ta bishop bishop cewa take yi bayyana shakku ba ita ce maganin matsalar da ake gani hukumar zaben tana da shi ba abin da ya kamata a yi shine a jingine siyasa gefe duk wani mai ruwa da tsaki a harkokin ci gaban kasar ya zo a zauna a samu hanyar magance matsalar hukumar zaɓe zaɓe suka ce ta yin hakan kawai ne ƙasar za ta samu zaɓe na gari karɓaɓɓe wanda duniya za ta amince da shi. Sai kuma Peter ya ce masa yana ganin ƙungiyar ta Bishop Bishop suna ganin hukumar zaɓe ce kawai matsalar zaɓe a ƙasar? Nan ko sai ya amsa da cewa. By getting a credible body that is overseeing the elections, you are reducing the chances of having a contested Ta samun sahihancin zaɓen ne kawai za a samu raguwar hargitsi ko kuma faɗan siyasa musamman ma bayan zaɓe muddin ba a yi wa zaɓen gimshiki mai kyau ba to tabbatar bayan an yi zaɓen an gama komai na iya faruwa. Daga ƙarshe Peter ya tambaye shi ko ya 'yan ƙasar Kenya suka ɗauki wannan kalamai na ƙungiyar ta Bishop Bishop? One thing that is coming out from the social media is that this is the boldest statement by the Catholic bishops in more than 10 years where they came out and they were very bold in their uh, assessment. To wadda dai shine karo na farko a cikin shekaru uh, goma da kungiyar ta bishop bishop suka fito suka bayyana ra'ayinsu game da ɗaya daga cikin hukumomin gwamnati mai ɗimbin tasiri ga al'amuran ƙasa. Kuma ni a tawa fahimtar ita ce 'yan ƙasar Kenya suna da tabbaci akan al'amura kuma yanzu gashi waɗannan shugabannin coci sun fito kai tsaye sun yi magana akan abin da ke damun 'yan ƙasa kuma abin da ya sa yawan ɗoki. Cikin wannan wannan batu na bishop bishop ba wai batu ne da ba a yi cikin al'umma ba amma tun kusan shekaru da yawa baka taba jin kungiyar nan ta fito tana cewa wani abu ba game da harkokin gwamnati sai yanzu domin harkan zaɓe abu ne mai muhimmanci a ƙasa. to masu ware yau kuma nan shirin zai ɗiga aya amma don bakon namu alhaji garba suleiman turako sami naka da abokan aiki na da suka hada da peter kuloti na sashen turanci da babaya ko makeri sai julie gresham wadda ta ba da umarni ta kuma daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman tun ma a zamanin tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe ne ma fa aka fara ɗaukan sabbin dabarun sayo tunanin mayakan na boko haram da suka soma mika wuya dabarun da suka da wa'azi da kuma koyar da sanoyi sannan ma da kokarin sauya tunaninsu wanda hakan ko ke cikin burin kawo ƙarshen tada hankali da makamai da matsalar ta'addanci a Najeriya to sai dai kuma a yanda gwamnatin Najeriya ma ke shirin tuhumar wasu a cikin su yanzu hankula sun fara karkata ne game da makomar 'yan kungiyar na zaman sauya musu ra'ayi tare ma da wanke su daga aƙida da tsanar da ta kai su cikin aikin ta'addanci wannan matakin ne ma ya kai gwamnatin kasar tare da haɗin gwiwar tarayyar turai fitar da sabbin dabaru na sauya musu tunani wanda kuma tuni ma rundunar sojin kasar ta kafa wani sansani na sauya ke da yan boko haram to koya manazarta ma ke kallon wannan yunkuri na gwamnatin kasar a yanzu malam abu hamida wani manazarci ne akan haka tsaro a kasar na maganin fakwalliya ka iya bin kuɗin sabulu mudin da gwamnatin ta tashi tsaye to yana da kyau zama cewa in irin waɗannan an samu an shawo kansu waɗanda suka ɗauki makaman nan aka jawo hankalinsu aka dawo da su ana so a mai da su a cikin al'umma to ya zama cewa an masu tanadi tanadi mai kyan da zai zama cewa in suka shiga cikin al'umman nan to akwai abubuwan da aka za a ba su kila na tallafi na sana'a ko kuma kafin nan ma za a samu inda yake za su ba su abin da ake ce ma eh, shawarwari da nuna musu me ya dace su yi cewa irin halin da suka tsinci kansu a ciki wani yanayi ne wanda ke bai kamata su koma ciki wato a irin yanayi wanda ke in a makarantun zamani ne ko na boko wanda ake ce wato guidance and counseling amma in ya zama ba a yi wannan tanadin ba an ɗauko su an sa su a cikin al'umma to akwai matsala saboda ita kanta al'umma tana da bukata ita ma a waye da ita cewa wa'annan mutanen yanzu sun yanke shawaran cewa sun aje makamai sun bar abin da ake ce mata addanci yanzu za su dawo cikin al'umma suna neman al'umma ta karbe su ta yafe musu kurakuran da suka yi domin su zama cewa sun zama a cikin al'umma sun zama wato abin da yanzu dacin sun keɓe sun koma jeji sun dawo cikin jama'a za su zo abin da ake ce ma blending sun saje al'umma kenan gaba daya sun zama su sun zama yanzu duka abin da ake yi na ci gaba to da su za a yi abin da zai kawo al'umma matsala to ta yiwu masu za su fara cewa kada a yi kara ko kuma su an karar da gwamnati ko hukuma cewa wannan abin hatsari ne kada a yi shi sannan kuma za su iya za su kai ba matasa yan uwansu shawarwari akan cewa mu mun yi irin wancan rayuwa. ba abin ta sa mu, ba wani ba muka ci ba mun zama cewa abin gudu da an ambace mu sai jama'a su firgita muna cikin jeji ba wani zama ne ba wata rayuwa ne mai daɗi ba to ya kamata ya zama gwamnati ta yi wannan tanaji da abubuwan da za su zo saboda kada ya zama cewa an kawo su cikin al'umma ba a masu shiri ba to sai dai kuma yayin da wasu ma ke ganin alfanun wannan tunani wasu kasar ko na ma ɗari-ɗari ne da wannan yunkuri abinda gwamnati ta fara na mayakan dakarun boko haram abu ne mai kyau amma kuma abin da zarace mai kyau saboda gaskiyar magana shi shine akwai wayanda ba wai su suna da aƙidan boko haram bane akwai wanda aka tilasta wa shiga abinda ne ke ce an conscripting nasu so ya tsari da gwamnati ɗauka yana kyau amma ko ba wai za a yi abin da aka saba a najeriya ba nigerian factor to abin da ya kamata gwamnati ta yi a wannan tsarin ta ɗauka shine ta tsaya a kan kafa sosai ta tabbatar cewa mutanen nan wanda suka ce ko sun yi saranda ne ko su mene ana so a dawarsu. su cikin al'umma a integrate na su zama ya zama ta wannan mutanen da gaske sun bar wannan abu lokacin da suke karkashe mutane ba su tuna cewa za su tuba ba ai wasu daga cikin wa'anda aka kama akwai wanda yake cewa shi bai isa ba isa a sa shi wani abu sai dai a kashe shi kaga shi ko sun kashe shi watakila Allah zai sassauta masa tunda yaƙi ya je bi ra'ayinsu amma tunda har ka bi ra'ayinsu ka zo kuma aka kama ka ko kuma an matse ka kaga za ka shiga hannu ka ce ka tuba yanzu a kaddara sun tuba an zo an sake su a cikin al'umma ni da ban taba shiga ba sai na zo wuri ɗaya muna zama da shi sai in ce ai wannan eh, tsohon kaza ne wannan hmm. tsohon kaza ne kaga irin wannan zai dinga tada hankali har ya sake tunanin cewa wannan sabon tsarin mako na zuwa ne a daidai lokacin da ɗaruruwa na 'yan kungiyar boko haram ɗin ke zubar da makamai da kuma mika wuya biyo bayan nasarar da dakarun ƙasar ke samu wanda hakan ke da tasiri wajen kakkabe burbuɗin matsala tsakanin al'umman yankin arewa maso gabas ke ma fuskantar ɗaɗɗara sabuwa ta rayuwa a gidajensu da ke ƙarin haske wani malamin da ke tallafa a wannan shiri na sauya tunanin 'yan boko haram da ke hannu wanda bai son a ambaci sunansa ya ce sannu a hankali fa suna samun nasarar sauya tunanin 'yan kungiyar. to mu da muke tare da su alal hakika gaskiya alhamdulillah ana samun ci gaba domin kasan shi al'amura a zuci yake amma wanda ya bayyana mana gare mu gaskiya suna fahimta kuma wasu suna dana su ne wasu muna karantar da su suna kuka ma suna hawa suna tunanin cewa lallai baya an cutar da su ko kuma sun cutar da kansu saboda mai saboda ba su fahimci ainihin al'amuran yadda yake ba kamar yadda nake faɗa kullum yayin da muke wannan aiki akwai fahimta wanda kai a matsayinka na almajiri ya kamata ka fahimta ka fahimci fassara ba na kanka ba ba kuma na malaminka ba malaminka ma yana da magabata akwai salafus salih akwai manyan malamin suka yi magana a kai to abin da ya kamata kenan su suka rasa ba sa tunanin da wani malaman da suka gabata salafus salih suka yi bayani a abin da malam ya faɗa kuma da menene dai hukumomin ƙasa da kasa na maganin fa akwai buƙatar irin wannan aiki a ƙasashen da ke fama da matsalar ta'addancin boko haram mr richard na ƙungiyar tarayyar turai na maganin fa za a samu babban tasirin sauya makomar ruwa na 'yan ƙungiyar boko haram da ke mika wuya ya ce ai akwai ruwa ko kuma dubban wadanda ke cikin tada kayar bayan kuma ke da tunanin tada hankali kamar yadda muke gani a kwanakin nan inda kakakin soja ke cewa wasu na mika wuya to maganar ita ce ya za ka yi da irin waɗannan mutane to fa dole a ɗauki mataki na sauya tunaninsu a cewar jami'in na tarayyar turai yanzu kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da irin tasiri da kuma nasarar da za a samu ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin rufe shirin namu na yanzu, bari mu kawo muku takaitattun labaran duniya. rahotanni daga najeriya sun ce wani jirgin kasa dauke da fasinja daga iko zuwa kano ya yi hadari a jabba cikin jihar kwara wasu rahotanni da ba tabbatar ba sun ce mutane da dama ne suka halaka amma rundunar 'yan sanda ta jihar kwaran ta ce mutane hudu ne suka halaka kuma tana ci gaba da gudanar da bincike kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewa ya ce shugaban kasar kim jong un ya ga taron koli na jam'iyyar ma'aikata mai mulkin kasar cewa kasarsa ba za ta taba amfani da makamin nukiliya ba sai idan wata kasa mai nukiliya ta yi wa ta barazana jiya asabar shugaban amurka barack obama ya gabatar da wani jawabi mai tsamarwa ga ɗalibai da suke sauke karatu a jami'ar howard ta nan birnin washington dc wacce ta bakar fata ce ya ga ɗaliban cewa dangantaka tsakanin jinsu na amurka ta inganta sosai cikin shekaru talatin da suka wuce duk da haka da sauran aiki da takaitattun labaran muke kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin nagarin na kowa da sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka nisar da hashin gumel nake cewa mu huta lafiya salamu alaikum